This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi. Uku ga watan Nuwamba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu ɗauke da shirin kallabi. shirin da kan leƙa sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata inda a yau shirin ya tattauna a kan yadda takarar kamala harris ta zaburar da mata a ƙasashen afirka amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya jami'an ukraine sun ce moscow ta harba jirage marasa matuka 96 da makamin missile mai sarrafa kansa cikin ukraine a tsakar wayewar garin lahadi bisa bayanan sojin saman ukraine an kakabo 66 daga cikin jirage marasa matukan da rasha ta yi lugudan wutansu cikin dare sannan ba a san inda jirage marasa matuka 27 suka ba kila sun bazu a wurare daban-daban kuma yayu hakan ya faru ne don an dakile su yayin da jiragen suke ketare sararin samaniya a yankin belarus ba a samu rahoton wani yayi rauni ba shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa yau lahadi cewa rasha ta kaddamar da hare-hare akan ukraine da makamai masu fashewa a sama akalla 900 jirage marasa matuka 500 da misil 30 cikin makon nan da ya gabata zelensky ya yi kira ta kafar x yau lahadi ga kawayen ukraine da su tallafa wa ukraine da makamai masu cin dogon zango don kare kansu yana mai cewa da ba a kawo mana waɗannan hare-haren ba da mun samu wadataccen tallafin da muke bukata daga duniya ya zuwa yanzu kif tana jiran sakamako daga kawayenta na yamma a game da bukatar taimakon da ta yi ta ta cewa tana bukata na a bata dama ta kai hari cikin rasha da makamai masu cin dogon zango da suka hada da kai hari a sansanoni inda ake horar da dakarun koriya ta arewa a yunkurin neman zawarcin kuri'un masu zaɓe da ba su tabbatar da ɗan takarar da za su zaɓa ba sannan su samu amincewar magoya bayan su mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris da tsohon shugaban amurka donald trump sun yi tattaki zuwa jihohi biyu inda ake fafatawar siyasa mai zafi gabanin zaben kasar da za a gudanar a ranar talata don zaben sabon shugaban kasa a fadar white house da wa'adinsa zai fara aiki daga watan janairun baɗi harris 'yar takarar jam'iyyar democrats ta kama hanya zuwa michigan a yankin tsakiyar yamma ɗaya daga cikin jihohi inda alkalima suke bayyana 'yan takarar suna kankan kan a fafatawar sannan babu tabbas a game da sakamakon zaɓen. alkaluman siyasa sun nuna cewa duk ɗan takarar da ya nasarar samun mafiya rinjayen ƙuri'u a jihohin raba gardama hudu ko kuma fi daga jihohin raba gardama bakwai na ƙasar ka iya zama shugaban ƙasar amurka na arba'in da bakwai. Trump ɗan takarar jam'iyyar Republican ɗin da ke neman ya zama wanda ya taɓa shugabancin Amurka sau biyu ba jere ba ya nufi sauran jihohin raba gardama uku inda yake gudanar da gangamin zaɓe a ƙananan birane inda yake fatan samun karɓuwa a yankunan karkara don ya kawar da Harris wadda ake kyautata zaton za ta samu mafiya rinjayen ƙuri'u a biranen da suke goyon bayan jam'iyyar Democrats. Trump ya fara daga garin Littes a Pennsylvania kafin ya nufi kingston a north carolina da rana sannan ya karkare da taro a macon a jihar georgia wani rukunin mutane da suka fusata waɗanda suka tsira daga ambaliyar da ta auku a ƙasar spaniya sun yi ta jifa da curin laka suna aibata sarkin spaniya filipe na shida da jami'an gwamnati yayin da suka kai ziyarar farko a garin da ambaliyar ta fi kamari a yau lahadi jami'an gwamnatin da suka yi wa sarkin rakiya sun yi yunkurin ganawa da 'yan garin a lokacin da wasu mutane suke yi wa sarkin tsawa a pipewater wani wuri da ke bayan garin birnin valencia da ambaliyar ta yi kace-kace da ita sai da 'yan sanda a kan dawakai suka shiga tsakani don tarwatsa dandazon mutanen da suka taru mutanen suna ta furta kalmar kafuta kafuta da wasu kalaman ashariya bayan da aka tilasta wa sarkin neman mafaka daga curin laka da ake jefo mishi sarkin ya natsu sannan ya yi ta yunkurin ya yi magana da wani mazaunin garin bisa dukkan alamu wani mutum ya yi kuka a kabaɗar shi daga bisani ya sha hannu da mutumin wannan lamari bai taɓa faruwa ba da gidan sarautar da ke taka tsantsan wajen kare martabar gidan sarautar hanyar nuna cewa ana ƙaunar su a ƙasar baki ɗaya sama da mutum 200 ne suka mutu a ambaliyar ruwan da ta auku a ranar talata sannan dubbai suka rasa mahallansu bayan da ambaliyar ta wanke gidaje da laka akalla mutane 60 daga cikin waɗanda suka mutu a suke da zama wani wuri da lamarin ya yi kamari. wani babban lauyan tsohon firaministan pakistan imran khan ya sake bayyana cikin wani yanayi mai ɗore kai kimanin wata guda bayan da aka yi zargin ya yi batan dabo jami'an 'yan sanda da 'yan jam'iyyar siyasar kan na tahrikil insaf wanda aka fi sani da pti a takaice a yau lahadi sun tabbatar da bayyanar intazar ahmad panjuta Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. game da yadda duniya yanzu ta juya cewa mu mata mu ake damawa da mu misali duk ƙasar da ya zamanto ta saka ci gaban mata a gaba a demokradiyyar yankin western world kamar ita ce demokradiyya da ta ci gaba gaskiya ina ganin cewa dukkaninsu kowa yana da babban dalilai da zai iya zamanto cewa ya samu nasara ko da ma a ce kamala harris bata ci ba ta riga ta kafa tarihi Batun da shirin kallabi ya ta'allaka kai kenan a wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. ranar talata amurkawa za su nufi rumfunan zaɓe domin zaben shugaban ƙasa karo na 60 a takarar da ta fi ƙarfi tsakanin tsohon shugaban ƙasa donald trump na jam'iyyar republican da kuma mataimakiyar shugaban ƙasa amurka kamala harris ta jam'iyyar democrat takarar kamala a wannan zaben ta zaburar da mata a nahiyar afirka da suka daɗe suna neman ganin an dama da su a harkokin mulki za mu ji yadda zaben amurkan na bana yake tasiri a fafatukar mata ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. sai da kamala harris a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar democrat ta yi a zaben da za a gudanar ranar talata biyar ga watan nuwamba a nan amurka ya ɗauki hankalin mata a ƙasashen duniya da suka ce ya ba su ƙarfin gwiwar ci gaba da fafutuka da neman wannan damar musamman a kasashen afirka matan na gani akwai abin koyi da dama a siyasa amurka lawali a gaskiya mu wannan zaɓe ya ba mu shawa ya ba mu ƙarfin gwiwa mun san mace kenan a amurka ta yi takara ba ƙaramin abu ba ne kenan yau abin da muke gani 'yan takara biyu ne da shi trump da ita kamala tatin da shahar mace kuma mace ce mai hazaƙa mu a gaskiya mu tana da goyon bayan mata ne duka na duniya ina mata jinjina darasi ne da kamata 'yan amurka su ɗauka da 'yan duniya duka da duniya gaba ɗaya kenan mace ko ina tana iya yin takara kuma tana iya shugabancin ƙasa. Sunana Hajiya Umma Abbani. To gaskiya sai in ce zaɓe ne mai mahimmanci. Ganin cewa da deja akwai mace ce 'yar takara kuma mace nan hallau eh, baƙar fata. Allah ya ba ta sa'adi har ta zo ta ci wannan guri na ta zama 'yar takara. Sunana Jamila ahmed daga Ghana sim Ni ra'ayina akan wannan election ɗin. To ni na so a ce a bayarwa Kamala har paris a ga ita ma irin tuyon wainanta because ana ganin cewa mata ba mu da jajircewa a lamura to a gwada ta mu gani ni ne ajiya zaz ni fahimtar da na gani ba game da kamala harrison da donald trump to kamala harrison tana cikin democrats mu duka mun san kamar democrats party nan da suka zo previous aikinsu sun yi shi kan democracy freedom of speech kuma ya yi daidai kuma mutane sun so ya fi na donald trump sunana malama kanin tabita pam game da election na america ai ni mace ne ni ma ina son mace eh, ta zama daya daga cikin wayanda suke gaba-gaba ko da shike mun sami ita eh, kamala harris ta zama mataimakin shugaban kasa amma kuma muna son mu ga ita ta zama ita ne kan gaba shugaban kasa a wannan wurin idan ya zama haka ai mu ma za mu ji daɗi sunana salina m ali yanzu um, muna so mu taba mu ji wanne ne ya fi ai sai a koma wurin mata mata su yi su ma su taba a gani wanne ne ya fi kyau domin mulki da mata ina gani za mu ci nasara fata na shine a yi shi a cikin kwanciyar hankali kuma duk wanda ya samu a bashi Shirin kallabi ya karbi bakoncin masu kula da lamura Dr. Hawa Babura da Umma Abdullahi Getso domin nazarin tasirin wannan zaben a fafutukar mata. Malama Umma ta fara da bayyana yadda take ganin tsarin siyasa Amurka ya bambanta da abin da aka saba gani a waɗansu ƙasashen Afirka kamar Najeriya. Yadda nake kallon tafiyar tsarin zaben Amurka tsakanin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamal Harris da kuma shi shugaban ƙasa Trump ina ganin wani yanayi ne ya zo wanda ba irin wancan karan da trump suka buga kwanji da shi da hillary ba shi wannan karan wani lokaci ne da ya zo cewa ita kamala ta riga ta hau doron nasarar da suke ganin sun samu ne da ita da shugaban kasanta na yanzu kuma kama wata dama ce da su suke ganin a bisa abin da suka yi za su samu dama ci gaba da abin da suka fara kuma game da yadda duniya yanzu ta juya cewa mu mata mu ake damawa da mu misali duk ƙasar da ya zamanto ta saka ci gaban mata a gaba a demokaradiyyar yankin western world kamar ita ce demokaradiyya da ta ci gaba kuma ko mu ma a bangaren mu nan muna kamanceceniya da irin wannan ra'ayi to amma nasarar kamala za ta zamanto kamar ta jingina ne da wannan juyin yanayin tafi da al'amuran yau da gobe na kasancewar bawa mata dama ko kuma na bawa mata misali barin su su toye wainar kansu to ina ganin cewa nasarar ta tana tafa ne a haka saboda za ga duk kungiyoyin duniya da suke suna goya um, harka ta mata da kuma sabuwar yanayin siyasar duniya baya to zana suna goyon bayan kamara da kuma irin mutane da suke da wannan ra'ayi na um, auren jinsi da abubuwa ana gani ita kamala wannan shine abin da suke suke suka tsaya a kai kuma wannan magana ce ta 'yancin dan adam to shine abin da ni nake ganin ya danganta da da nasarata so shi kuma shugaba trump in kuka duba gaba ɗaya yadda tun farko ma siyasar shi ta faro shi shugaba trump fa duk wanda ya san suwaye 'yan amurka suwaye misali iyayen amurka su zaben da aka yi nuna nasarar shi ta nuna cewa fa abubuwa da hukunce-hukunce da yake zartarwa su ne fa hukunce-hukuncen da suke nuna tartibiyar ko ce real color da real fuskar 'yan amurka na gaskiya to ni dai gaskiya ina ganin cewa dukkaninsu kowa yana da babban dalilai da zai iya zamanto cewa ya samu nasara kuma dalilai na su ne suka danganta da waɗannan maganganu da na faɗi manyan wannan ƙudurori guda biyu da na faɗi da suka sa a gaba kowanne cikin su kamfen ɗin shi ya danganta ne da waɗannan abubuwa guda kowanne nashi da inda ya sa a gaba. Dr. Hauwa, a matsayinki na 'yar Najeriya kuma mazauniyar Amerika Ya kike ganin wannan karawa da za a yi a tsakanin mataimakin shugaban kasa Kamala Harris da shi tsohon shugaban kasa Donald Trump? To, a wannan zaɓe zaɓe ne wanda zai zamanto wato zai bar tarihi a duniya. Ko da ma a ce Kamala Harris bata ci ba, ta riga ta kafa tarihi. Na farko saboda mata da yawa gaskiya suna bin bayanta ko da yake mata ma dai ba ba majority ba minority ne but a kan karin haka akwai immigrants da suke bin bayanta akwai dai dalilai da yawa da ta samu uh, nasara sannan ga shi kamfen dinta akwai kudi nan da nan za ki ga kamfen dinta ya tara millions kuma shi attajirin da ake gani kamfen dinsa ba isasshen kudi gare shi ba a yanda dai muke gani ina nan ina samun bayanai daga email ne daga messages ne daga social media ne duk mun yi signing muna sanin me ake ciki kamala harris tana da abubuwa wanda za su zame mata mahimmanci wajen tallafa mata ga abin da ya tsokane musu ido su duka biyu abin da ya tsokane musu ido su duka biyu a ƙarshen tafiyan nan shine wato masu zaɓe waɗanda har yanzu ba su tantance za su zaɓa ba sauran mazaɓa da masu zaɓe kowa yanzu ya shirya ya san wa zai zaɓa kuma zai yi wahala a yanzu ka canja ra'ayin wani ka ce ga wani dalili ka zaɓi wani wannan lokacin ya wuce amma fa waɗanda ba su riga sun fuskanci gabas akan waye-waye ba wa za su zaɓa kamala ko trump ba to su ne yanzu ake yaƙi akan janyo hankalinsu to kamala harris tana da wato goyon bayan 'yan hollywood wanda su kuma suna da ƙarfin jan mutane tana da goyon bayan mata tana da goyon bayan minorities da kuma foreigners ma waɗanda suka zama 'yan ƙasa wato immigrants ina ganin a nan zai iya pushin ɗinta zai iya haɓaka mata ta samu tallafi wajen maybe cin nasara akwai wani abu kuma da suka fito da shi na campaigning duk wanda ma yake a kasashen waje yanzu zai iya kamfen sannan kuma hanyar da suka bi ta wayo su wato democrat suke kamfen shine zaki ga da yawa in sun fito yanzu suna a yi voting ba lallai ta suke ba a yi voting kamala harris abinda su ya fi tsokane musu ido suke so su nuna wa jama'a ku dai yi voting to kuma sun san duk wanda ya je zai yi voting zai tsaya ya ga wanne ne ya fi mishi alheri ita bata taɓa yi ba ta zama dai mataimakiyar shugaban ƙasa shi ko ya taɓa yi saboda haka wannan lokaci da ya yi da kuma bai nasara koma na biyu ba yana iya zama masa rikici a yanzu ya koma a karin sana kama a ce uku kenan amma na biyun yake so ya yi wannan distance da ya samu da bai na biyun nan ba shine yanzu yake so ya koma to gaskiya zai ɗan yi mishi wahala gami da kaman policy na sauran kasashen duniya ita abin da kamala harris yake tsokane musu ido yanzu ko zai janyo musu 'yar matsala shine wannan abubuwa na israel harkar wato fada israel da palestinian da yawa vote ɗin democratic party na ɓangaren wato musulmai ko da yake ba yawa gare su ba a ƙasar ina ga wannan policy da suke tobin bayan 'yan Isra'il yana iya janyo musu rashin uh, samun goyon baya. To akwai abu na biyu kuma shine na wato 'yancin uh, wa'annan uh, wasu masu, tutar rainbow gay and lesbian wannan ma yana iya janyo musu matsala. Muna nan dai muna jira kuma za mu kaɗa mu kuma muna fata za a kafa tarihi. Shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ajiya Umma idan na dawo kanki wani irin mafarki kike gani ya kamata kasashen Afirka musamman ma 'yan Najeriya su duba a siyasar Amurka da kasancewan ita ake kwaikwayo yanzu a mafi akasarin kasashen da ke bin demokuraɗiyya a duniya. Ita maganar abinda muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar Amurka tunda su ne dai kama suke jagorantar ragamar eh, demokradiyyar duniya. Ni ina ganin cewa mu 'yan Najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba saboda duk da ana ganin cewa mu 'yan Afirka ba mu balaga harkar siyasar ba to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar tasu da ita dandai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne tabbas su sun yi nisa sun fi mu daɗewa a kanta amma mu ma ba za a bar mu a baya ba saboda muna ƙoƙarin yin siyasar mu a cikin um, daidai gwargwado akwai dai um, uh, aibace-aibace da ke faruwa amma kuma akwai daidai gwargwado kamanta halin girma tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta trump da kamala ko ta baya ma da zai shi da shi da shugaba biden za ki ga magana ce ta su fito su fito media suna zagin juna suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent ɗin shi na siyasa ba so amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya kasancewar musamman damammaki da ake bawa matasa damammaki da ake bawa mata damammaki da ake bawa mutane domin cancanta su saboda abin haushi mu a nan bangaren duniya zaki ga cewa ana zabar mutane ne ba wai dan sun iya ba sai dan suna da iyayen gida wasu kuma sai dan aljihunsu ya cika da kuɗi to falilla alhamdu su siyasar america ta wuce siyasar kuɗi to mu kuma allah zai sa jama'ar mu su kalli cewa yanzu fa siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo ci gaba siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya ba don abin da zai bayar ba so in da mutanen mu za su daure su kalli wannan bangaren to kiga wannan abin koyi ne babba daga wajen su so kuma an kika ga yanzu yadda suke mayo a ce ga, ga, ga kamala a matsayinta na mataimakiya shugaban kasa kuma shugaban kasa yana kan gado amma ya ba ta dama ta ma zo ta, tsaya ta rike ta rike wannan mukami nashi yana kuma kiran mutane su zo su zaɓe ta ya kalli cewa ta iya ne ta fi karfin dan kawai mataimakiyar shi a matsayinta kuma na mace ya kuyi ana jama'ar kasa suna goya mata baya suna kuma daidaita ta da cewa ba wai dan ita mace bace ba kuma ana ba a ba a limitin ɗinta ba a iyakance mata iya abin da za ta da iya abin da ba za ta yi ba to ina ganin cewa mu al'ummar ya kamata mu koyi wannan mu kalli mutane cewa daidai da abin da za su bamu za su iya za su iya ofis ba wai don abin da za su mu ba. Dr. Hauwa ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin Amerika da Najeriya musamman ma karawa irin ta shugaban ƙasa tsakanin mace da namiji ganin cewa kamala harris mace ce kuma ta yi tsayin daka za ta gwabza da attajiri kuma gogaggen ɗan siyasa donald trump ya kike ganin wannan ƙarfin gwiwa da take da shi a matsayinta na iya mace ai akwai bambanci sosai sosai kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyon baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka ko kuma ma ba su yi mulki ba ina ganin kamar america su sun fi goyon baya ga wato waɗanda suke fati ɗinsu ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin fati ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba kin ga yadda a tsohon shugaba obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya to shi kuma yana da magoya baya kin ga hayye sa ya gama yana ɗaya daga cikin yanzu wato mutane da ake sha'awa wanda ba su kafa wani controversy ba a kan zancen halayya mara kyau ga jama'a ko al'umma da za a faɗa. Eh a kan hanyar wato policy na ƙasashen waje wannan daban to sun tashi tsaye sun mara mata baya sannan kuma za ki ga idan akwai wato kaman masu bada nishadi ina nufin 'yan hollywood kusan gaba ɗaya zaki ga sun wa kamala harris baya kaɗan ne daga cikinsu da suke bin donald trump wanda babu ma wani abu da za a ce za a yi comparison a ciki to kuma babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasanmu wannan karo a Najeriya da america shine muna da al'adu da suka bambanta kuma akwai addini da yake tasiri akan bambanci kin ga akan yanzu arewacin najeriya da yawa zaki ki ga ba za su yadda mace ta ɗauki shugabanci ba because ana ganin cewa shugabancin mace kamar haramun ne a addinin musulunci to bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan a gwara mace da namiji wajen shugabanci ko da ma kama a ce a matakin jiha ne a kaman zaben gwamna bare kuma a zo na shugaban kasa mun samu dai kama ala misali kaduna da suka taba saka mace a matsayin mataimakiyar gwamna wannan ba a samu matsala ba an samu an wuce da wannan to a gaba kuma allah da na san abubuwa da yawa za su samu da fahimta da za ta ƙara bayyana da sauransu amma za ki ga kamar yanzu wajen fahimta bambancin siyasa na amerika da, da najeriya ila yau shine hanyar sada wato sakonni ga jama'a najeriya har yanzu ba a amfani da wato kafofin yada labarai na zamani email alal misali tana da babban mahimmanci wajen canja ra'ayin mutane da aika musu bayani a sauƙaƙe kuma a ba tare da tsada tsadar kuɗi da za ka sa mutum ya tafi ya ɗau mota ga tsadan mai ya je ƙauye-ƙauye ba amerika sana yin su ma do-to-do da suke kira campaign amma akasari kamfen ɗinsu ya fi yawa a hanyar na'urori na zamani da muke da su za ki ga yanzu har text ake yi text message yanzu ni ina nan zan samu message za a ce da ni daga kamala harris kai tsaye kuma na san cewa ba lallai ita ba ce amma ta yi endorsing pejin ta ne in na buɗe email ɗina zan ga an ce hello dear hawa this is kamala harris zan buɗe text message in ga an ce hi there this is obama sai in ji wani karfi in ce a'a jibi yanzu ni obama ya rubutowa yana ganin ni mahimmanci na a kan siyasarsa to yanzu a najeriya wani shugaba ne da yake neman mulki zai kula talaka yanzu ki ga wai an aiko min ni talaka a aiko min message a ce ai daga shugabawa ne muna buƙatar taimakon ki ki taya mu zuwa makwabta ki gaya musu manufanmu ko din da dai ba wai shi ɗin bane a bakin kwamfuta ya rubuta amma ya ba da wannan damar a rubuta a aika wa jama'a kuma signature za ki ga obama sign by Obama ya faɗi suna ai za ki ji ma kin samu wani mukami ki ce ma bari ki je ki kaza to ko wajen sada wato irin wannan mahimmin saƙo ga jama'a akwai bambanci gaskiya to ni ina ma kira ga 'yan najeriya su koyi da amfani da na'urori na zamani da kuma koyi da saukar da kai a kan wajen janyo talaka jikin wanda ike neman a yi masa wato a bashi gudunmawa wajen zaɓe a yi amfani da hanyoyin zamani da kuma saukar da kai a nuna wa jama'a tare miki. abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan abin da ya wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kada ki bari a barki baya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu na yau, Dr. Hauwa Babura da kuma Umma Abdullahi Getso, sai wakilanmu Zainab Babaji a jihar Plateau, Najeriya, Tamar Abari a jamhuriyar Nijar da kuma Hawwa'u Abdulkarim a kasar Ghana. sai kuma rukayya basha a birnin tarayya abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa. Assalamu To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wa mainan dubu da ta ba da umarni ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwanan lafiya sai da safe.